masu saurare assalamu alaikum abdurrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai mai da hankali ne kan tarihin da 'yar najeriyar nan tobi amuson ta kafa a duniya inda ta lashe lambar zinari a tseren mita 100 cikin dakika goma sha biyu a gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya yanzu haka dai wannan 'yar wasa 'yar usulin jihar ogun da ke najeriya wato tobi amuson ita ce mace wadda ta fi iya gudu a duniya bayan da ta kafa wannan tarihin cikin dakika 12.6 ga ma abin da take cewa jim kaɗan da kafa wannan tarihi ina matuƙar farin uh, ciki wata doguwar tafiya ce da na daɗe ina yin ta amma yanzu ina godiya ga allah da ya bani lafiya na zo nan na samu nasarar kafa tarihi a duniya lallai abin murna ne abin murna ne da na gana kafa wannan tarihi na duniya sai na ce wa kaina ta tabbata ta tabbata ta tabbata amma ka san dole ne na nutsu saboda magoya bayana kuma na yi hakan dukkan godiya sun tabbata ga Allah. To kowace ce Tobi Amuson ga abokin aiki na dauke da tarihinta Abubakar Isa Dandago. Usulin sunanta shine Oluwa Tobilola Amosun. kuma an haife ta ne a ranar 23 ga Afrilun 1997 a yankin Ijebu Ode da ke jihar Ogun ta yankin kudu maso yammacin Najeriya. Ta so ma sha'awar harkar guje-guje da tsalle-tsalle ne tun a mataki na firamare. Kana ta ci gaba har zuwa mataki irin na sakandare, inda ta lashe kyautuka da dama ƙarƙashin ƙungiyarta ta Buka Tigers. Amma fa sai dai ta gamu da ƙalubale da dama tun daga tasowarta ganin mahaifinta baya goyon bayan abin da ta sanya gaba kai wani lokaci can ma sai da ya kone ilahirin kayanta na ɗaukar horo tare da yi mata kashedi na ƙarshe cewa kar ya kuma jin ta shiga irin wannan sabga ta guje-guje da tsalle-tsalle amma sai dai da taimakon mahaifiyarta tobi ta ci gaba da sulalewa tana zuwa wasannin da kuma ɗaukar horo bisa manufar tafiya makaranta Tobi dai ta zamo 'yan Najeriya ta farko da ta taba lashe lambar zinare a irin wannan babbar gasa ta duniya, inda ta yi bajintar har karo biyu a lokaci guda, abin da ya ja hankulan manyan mashahuran 'yan wasa na duniya suka rika jeren giyar taya ta murna. shugaban najeriya muhammadu buhari da kansa sai da ya wallafa a shafukansa na sa da zumunta haka ma wasu fitattun 'yan najeriya yanzu haka dai tobi tana can kasar birtaniya don fafatawa a gasar cin kofin commonwealth wato kasashe rainan birtaniya To da wannan bari mu waiwayi mai sharhinmu Ismail Abba Dangalash domin jin ƙarin haske game da nasarar ta tobi a Musan. to za mu iya cewa dai tobilola amosin ta yi namijin kokari a wannan gasa da aka yi na duniya kuma ta zama zamanto 'yar najeriya ta farko da ta taba iya lashe lambar zinare a gasar wato World Athletics Championship. Wannan ba karamin abu bane kuma tun tana karamar yarinya idan ka duba dama tun tana karamar yarinya dama ta yi kaurin suna wurin wakiltar Najeriya misali a wasannin gasar matasa ta kasashen nahiyar Afirka da aka yi a can adis a baban kasar Ethiopia ta taba lashe lambar zinare haka ita ce ke da kambu na nahiyar Afirka ko a wannan shekaran ta lashe wato manya-manyan gasa na meetings na athletics meeting ta je ta lashe lashe a birnin doha sannan kuma ta lashe birnin zurich din kasar wato a switzerland duka a wannan shekara kuma ko da a wannan shekarar ma za ga cewa tun lokacin da aka fara gasar tun daga heat na farko da ta yi ita ce ta lashe heat na farko sannan kuma da aka zo zagayen gab da karshe ta ba duniya mamaki da ta yi wannan tsere na mita 100 na hurdles a kan a wato a dakiku goma da wanda abin ya bawa duniya mamaki ita kanta ta ji mamaki wanda har sai da ta kai manya-manyan 'yan wasanni na duniya irin su Usain Bolt sun taya ta murna sun ji mamakin abin da ta yi saboda ba a taba tunanin mace za ta yi irin wannan ba wacce ta taba kafa irin wannan tarihi ta kafa shi ne a da wato a dakiku goma sha biyu da digo ashirin ita kuma ta yi a dakiku goma sha biyu da digo goma sha biyu wanda ya ba duniya mamaki yanzu ita ce macen da ta fi kowace gudu a duniya bangaren na tsallake shinge abu ne da 'yan Najeriya ba za su taba manta ba kuma abin da zai birge ka shine lokacin da aka zo ana rera taken Najeriya wannan 'yar wasa ta tana jin wannan take ta fashe da kuka wanda bayan an gama bata wannan lamban zinare da aka gama rera taken ana tambayanta ta ce ba wani abu ne ya sa ta wannan kukan ba duba da cewa Najeriya kasa ce mai tarin jama'a kuma tana da tarin matasa waɗanda suke da basira da fasaha irin nata amma kuma ba su samu dama da za su zo su wakilci kasan a irin wannan mataki ba dole a matsayinta na 'yar Najeriya ta farko da ta fara lashe irin wannan lamba yabo dole ta fashe da kuka a irin wannan lokaci. 'yan wasa mata daga najeriya dai na ci gaba da cirewa kasar kitse a wuta fiye da takwarorinsu maza inda ko a ranar asabar da ta gabata sai da wata matashiya mai suna adija tolari noye ta lashewa kasar lambar yabo ta zinari a wasan daga nauyin kilogram 55 karkashin gasar kasashe renon ingila da ke gudana a birmingham na birtaniya to ko me ya kamata ko kuma mun wasannin najeriya su sake mayar da hankali a kai domin ci gaba da gina matasa a bangaren wasanni daban-daban ga ismaila abba tangalash to wannan da ya abu ne da za mu iya cewa kalubale ga hukumomi na wasanni a su ba da dage dantse a sake zakulo 'yan wasanni a da baya muna da 'yan wasanni irin su mary onyali ana gani ba za a taba yin 'yar wasa tsira a najeriya kamar mary onyali ba tunda ana kiranta da sarauniyan cikin wato da'ira ta gudu a cikin fili ana haka sai ga blessing okagberi ta bullo blessing okagberi ta irin nata kokarin yanzu kuma sai ga tobilola a musan to za mu iya cewa hukumomi akwai kalubale a gabresu a zakulo 'yan wasanni tun daga tushe tun daga tushe wasanni da ake na matasa yan ƙasa shekaru goma sha biyar da ake national youth games a dada bashi wato a gudun ba gasar gudunmawa sannan national sport festival wannan yar wasan ta yi duka waɗannan wasanni ta yi national sport festival a delta kuma ta je ta lashe wannan gasa to za ga cewa ita ma tun daga tushe aka tsinto ta har ta zo ta kawo irin wannan mataki da take ciki a yanzu haka tana can birnin birmingham din ƙasar ingila inda ake gasar ƙasashen ƙare na ingila commonwealth kuma ana sa rai na ga ministan wasanni yadda yake ta janta a jiki ana sa rai za ta ba najeriya gudunmawa watakila wurin lashe a lamban zinari a gasar ta kasashen na ingila to bari mu ji abin da 'yan najeriya ke cewa game da nasarar da tobi amuson ta kafa a duniya tare da tasu zakari sunana mamaki joshua me za ka ce game da kokarin da wannan 'yan najeriya tobi ta yi a wajen gudun tsere gaskiya yarinyar nan ta yi abu yabon gani su ta yi abin gani sosai gaskiya ta representin namu sosai a najeriya ana son gwamnatin najeriya duba yanayin wasanni da ake yi a most especially a gefen mata a karfafa mata ta gefen wasanni saboda gaskiya abubuwan yana kawo zumunci sosai yana, jawo jama'a zuwa ga zumunta sosai kuma yana promoting peace among the Nigerians gaba daya ganin yanayin irin damoyin da muke ciki ah, na rashin tsaro da wasu abubuwa. Kake gani ya kamata gwamnatin Najeriya ta wannan yarinya tobi? Ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta taimaki wannan yarinya ganin kokarin da ta yi ta ɗauki nauyin wayansu abubuwa na eh, more rayuwa nata da kuma da saboda gaskiya zai karfafa wa'inda suke so su shiga irin wannan wasanni. sunana innocent asani daga jos na gaskiya ni da farko dai zan fara ce wannan abin mamaki ne yanzu ka duba a lokacinmu na yanzu in mace in an ce za ta je wani abu kaza ba a expecting za ta yi abin kirki kamar irin nata amma beson abubuwan da ta yi ta nuna cewa mata da can do more better than this shine gwamnatin najeriya tana duban iri na mutanen ta samu a dan sama ma mata irin kamar league haka wanda su ma za su na competizing a kai in na haka za mu dan samu ci gaba a najeriya sosai kaga wannan award da ta winin din nan ba wai ta winin ma ma gidanta ba ne ta winin ma ma Nigeria. ne sunana lura lura ana cewa abin da maza kan yi mata ma kan yi ko su yi yadda haka ga tobi ta ci wannan gasar tsere me zaki ce akai ta yi kokari zahiri saboda idan da muna samun irin su haka gaskiya mu mata za mu ci gaba da yin fahariya da ita ya kamata kuma a duba na da na gani gwamnati ta dubi irin waɗannan mutanen ya kamata da a dinga shirya irin wannan competition din saboda zai dinga zai mata da yawa su dinga fitowa don irin wannan auzu billahi samil alim shaitani rajin sunana adamu abdullahi youth chairman miyatti allah ta faɓa laiwa local government wannan yarinya ta zama abun dubi a kasar mu najeriya ganin cewa irin wannan kokari da ta yi lallai muna jinjina mata sosai kuma muna kira ga gwamnatin najeriya da ta kara ba da ko ba ko kuma da hukumar wasanni ta kara ƙara buɗo da wani dama wadda mata za su dinga samun shiga cikin irin waɗannan wasanni don ba da gudumawa wa ita ƙasar mu ta ɓangaren wasanni wannan yarinya ta cancanci a sa sunanta a cikin wayan da ba za a manta da su ba masu wurare a nan shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa ɗan dago da tasiu zakari sai kuma azima bashir aminu ni abdulrahman kamba ahmad da na gabatar ke cewa mu huta lafiya.